قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين سكتي يا بابا مو منجي مناس تسيلي دك مو muna wasan jifa da kibiyoyinmu, muka bar Yusuf a wajen rigunanmu da guzurinmu don ya kular mana da su, sai kirkeci ya cinye shi, duk da cewa dai kai ba za ka gaskata mu ba, duk da alal hakika gaskiya ne abin da muke baka labari.